أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين بإحسان إلى المدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد كان قولا عظيما اما بعد فان اثبت الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله مسلمنا من والمسجد ومسجد علي المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته to a ci gaba da wannan karatu na littafin agari shirin agari hamlin sai yau ma muna keji na hamsin da shidda mun zo daidai kan ba muna cikin maganin taimama kuma mun zo daidai kan sunnonin taimama kamar da za mu ji allah muna jagora to bismillah rahman rahim malai ce kala shaikh rahimahullah malam da adal a cikin nafin shi da shi yana cewa wasu na abin abin asunonin kemama tajdidu suhud tajdidu ta'idu ko sabanta wuri liyadai da ainihin wato hannuwansa ma'ana kun san zama zuba malikiya ana dubu na ɗaya da na ko to shi ne da sa'id a canza a sa'in ka buga nan ka buga nan liyadai don hannuwansa wannan suna ne wa masu ma bainin ku'aini wal mirfakai da kuma shafar abin da ke ciki tsakanin kudi wato kenan inda ake sa agogo kenan ko inda ake daura agogo wal da kuma wasu ainihin gwiwar hannu kenan zira'i kenan ko zira'i masha Allah Da wannan shi ma shafar wannan wuri ma da muna shi ma yana daga cikin sunna wattartib da kuma jerantawa jerantawa shi ma yana daga cikin sunna ma'ana idan mutum ya tuke mama abinda aka abinda aka tartibi aka bukata me zai zo da farko niyya haka na ko daga niyya ce sai bugun kasa ne ko bugun kasa ta bugun kasa sai ta shafi ina huska in ka shafi huskar ka sai ka shafi ina kuma hannaye ka bi tartibi ba a son da ka so ka buga kasa sai ka shafi hannu tukunan huska ka ga ka ka gane tsari eh, amma an kai tartibi ta ke daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to yin tartibin nan sunna ne ka jeranta shi daga huska daga niyya sai huska sai kuma sai hannaye to wannan ta ba shi ma suna shi ne malai ce muna albayar ga shi zai muna bayani kwacca killa maliki ya ani abinda ake nufi an da sunana ta yi muni malai ce kaga sunonin kimama guda uku ne kawai sunnonin taimama guda uku ne kawai na ɗaya tafjirin sa'idai sabanta wuri lilyadai saboda don ka shafi hannu ma'ana an ka buga ka shafi wuska ka koma buga kuma ka shafi hannu ka kadar da ko ba da wannan bugu ka ɗauki kai duka ba to malam na ganin wannan jaddada wannan ka kuma kuka wa annabi kuma wannan sunna ne mun fahimci ɗaya ke ne liwurudihi fi sunna saboda malam yace saboda haka aka ruwaito a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an annabi sallallahu alaihi wasallam an ce an karɓo shi daga annabi kira ta mace Allah ta fita gare shi kaulan wa fi'lan manzo Allah ya ce ai haka nan ya faɗa wasu ilan kuma ya aikata haka buga kasa so yulin nan haka suka ce ga ma hadisi bari ya kama ne an jabir radiyallahu an an karbo daga jabir da Allah ta fita a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fi da aminci Allah su fita a gare shi ya ce at-tayammum kun ga yin ce mama darbatun lil wajhi ana bugun kasa don a shafi huska ne mun ji ɗaya ko wa zarbatul zira'ain da kuma a sake buga kasa kuma don a shafi zira'ai wato eh, jamfi wato eh, zira'i guda ne ila lifirfakai har zuwa ne gwiwar hannu kun ji inda mazan bakiya suka samu su ke mamman sun za a yi an kai da gwiwar hannu ko? Eh, hadisin da suka dogara amma malam ya ce ku lura da hadisi ya ce rawahu darul kudini ko mamu darul kudini shi rawato na hadisi wal hakim da kuma wasu ainihin hakim sannan wasa hahu shi hakimi ya inganta hadisi kuwa shi wa jama'atu da kuma wasu tarin jama'a da suka abin da suka wani nan ya ce jama'a malama hadisi ke ne ya ci hadisi sai yi kun ji in ka karanta irin in ka karanta irin agari ko da shimali da farko za su da kankanin na farko ka shafa wasu tare kuma ka ɗauko daga in ya ko ka kai cikin ka shafi cikin har haka bayan zira'i sai sun bari wata aka yi ko to hujjar su kenan da wannan hadisi su dogara malai ce na biyu kuma eh, wanda ya kawo jakob ko to na biyu ya ce an kawai an karɓo daga abdullahi bin umar yadda Allah ta tabbata a shi kala ya ce mara rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi wani mutum ya shuɗe ga manzon Allah tsira da abinci Allah ta tabbata a gare shi fi cikin wata hanya min daga hanyoyi wakar ka daga minal gaɗi shi an sallallahu alaihi wasallam ya fito domin ya kewaya au bauli ko kuma don yi gari yana yana dutse kewaya ko ko yana hitsari sai wanga mutumi da ya shuɗe gare shi sai ya gaida shi ta assalamu alaikum ya rasulullah kun gane bai kawo gaba amma dai sai ya sallama mai sai ma sai hadisi ce falam ya rudda alaihi amma annabi mai da bai salbe ce wa alaikum salam shine falam ya rudda alaihi annabi bai mai da mai da sallaman da yi ba hatta ka da rajulu ya tawara tikaki har sai da mutumin nan yana ɓoye-ɓoye kun gane tikaki cikin hanyoyin nan yana laɓewa saboda yana ganin kamar ya yi babban wani ne tunda ya gane manzon Allah manzon Allah ya kare shi bai bai bai karba ba akwai kwanta hankali ban ji kun je kun ba ai ta shi ne ta maka wanzu Allah ya kewa ko kuma Bauri ko kuma ya duka ya tsari sai mutumin da zai wuce daga cikin hanyoyi sai ta assalamu alaika ya rasulullah ya kai da shi sai manzo Allah bai mai da bai mai da ce wa alaikum assalam na ce kai ne kana da kwanta hankali sai mutumin da ya ji tsoro sai kama ɗan laɓe-laɓe cikin cikin hanyoyi yana kuya to cikin buyan nan cikin buyan nan to hatta da rabi ya tawara su take har sai da mutumin da ya kama kuya ya kusan ya koye cikin tsikaki cikin hanyoyi din nan to yana nan dai sai ya gama zuwa Allah fadara ba ya dai halal ahidi sai ya gama zuwa Allah ya soki hannunsa ya kudi bangon wani gida kun ga to za ka yi mamaki nan abin da ya sa ya ce ya yi amfani da kalmar sikar sikata ma'anar sika hanya amma za ka shan mamaki ba hanya yawan ordinary ba ka gani ba wato ban san bari mu faɗa muku da hausa mu gani ya ya ba wata ne shi wato kamar a ce kwarkwata kamar a ce ga gidan wannan ga gidan wannan to hanyar nan da aka bar tsakiya ɗin shi yana daidai da hanyar da muka rai ka zo ga hanyar da muka ja baki to ni shi nan wajen da haka farfada farfada sunan wannan hanya farfada haka ba wasu take mai farfada hmm. to da ya kama hanya ga shi yanzu mun tashi da makarantar da hanyar da ga shi da muka zina farfada ne ba hanya ba to ita ita wannan hanya sunanta al-tariq ko ka ce sabil ko ka ce tsari sunan su ke hanya ordinary da ce wanda kowa ba amma wannan ga gida nan ga gida nan to shi akai hanya wata ai hanya kwarkwada ce ba to shi ake kira sikar eh asalin shi sikatin sikar hanyoyi da yawa jam'in shi kenan kun gane ko to na yana so ka kalli manzo Allah ba hanya na irin na wanda bai ba wato kwarkwada ne sai manzo Allah ya tsuka yana hikari kun gane ko sai mutumin da shi ma ya biyo wannan kwarkwada sai ga manzo Allah sai ya gaira manzo Allah manzo Allah da karbawa kaga su duka suna cikin kwarkwada kwarkwadan da aina akwai bango na akwai bango uban da kyau he to sai manzo Allah sai dauki da babu ruwa sai ya guji bangon mutumin da da yake kokarin koyewa sai ga manzo Allah ya dauki shi ya buɗe bango kun san lokacin nan ba bangon siminti bane ko bango bangon ka da ko sai buɗe bango sai to mutum <clears throat> fadara ba biya dai alal ha'idi sai manzo Allah ya dauki hannun sai buji bango din wa man ta'dili ma wajhahu sai annabi ya dauki eh, hannun nan bayan ya buɗe bango sai ya shafi ne waje hagu fuskar kuna ji sun mazara ba zarbatin ukura sannan sai manzon Allah ya koma bugun kasa da biyu kuma ukura daban kuma batun wancan kuma ta zira ainihi sai manzo Allah ya ɗauke shafi zira sha kamar da malaman cikin na malikiyar sai bayani ba, sai shafi zira ta kuma guda biyu sannan kuma rada ala rajuli assalam sannan yanzu sai mai da mutumin nan da yake da shi sannan ba ake wa alaikum salam me kuka ban kana manzo Allah ya ci an samai sallama saboda bai cikin tsarki jamil jiddan wai kai kuka manzo Allah ya ki an samu sallama saboda bai cikin tsarki shi manzo Allah bai so ya buɗe baki ne ya faɗi sunan Allah ka gane ko alhali bai da tsarki point guda ke sai point na biyu hadisin da ya nuna mana cewa bi yadda mutum shi mutum nan ka babu lafiya? ya ce sai manzo Allah ya ɗauki hannun sai buge na ashe wannan ya fi so mana hukuncin cewa kenan ana buga ana buga bango aini mun samu hukunci daga wannan sai kwanci na uku kwanci na uku kuma hadisin ya nuna mana cewa kenan kuma ashe bugu zuru ake bugun kasa zuru ake gawar da hadisi ko ba ku gane karatu biyar ta da hukunci ko na ɗaya dai ana na ɗaya ne mu Allah bai karɓa sallama ba saboda bai cikin tsarki amma da ya ce mama ya ƙari yanzu ya shigo cikin mai ƙarfi sai ya mai da sallama na biyu ya karanta da mu cewa kenan wato ana bugun bango a yi kemuna ba sai kasa ba wani kasa da muka sani bango gina amma ba na siminti ba ana yi kemuna da shi mun samu da fa'ida da ko sannan na uku a makamin da aka yi nan ya shafi huskarsa ya kuma bugun kasa daban wannan shi ne mana a suka laki suka samu hujjar cewa ana bugun kasa su biyu amma su ma sun yadda bugun kasa na farko shi an ne bugun kasa na biyu shi an ne to kai wanda yake sauran mazhabi ba su yadda da wannan ba masu ta fata ba su yadda da bugun aka yi ba domin ku sauko aka ku gani za ku biya cikin hadisi nan da isi ne ku duba ku duba littafin rawahu abu dawuda haka ne abu dawuda shi rawato in ga hadisi amma da sanadin mai da'if amma da isnadi wanda ke rawani an gane ko eh wasu babi an jama'atin a cikin wannan babi an rawato shi makamanci wancan hadisi da muka faɗi ba ya ce an jama'ati ba eh jama'a malaman hadisi sun rawato shi amma mala ya ce ne da ita a me mutane ka ce ya zama hadisi da yi za mu bari mu ce gaba in ya kawo ta bai kawo kuma muku bayar. to mun samu abin da na ɗaya ko wata kibul masjid sunnoni kuma shi ne wata sunna ta uku wata kibul maski da shafa da jerar ta shafa kamar da na gabatar da bayani a shafi huska a shafi ku iko ta ta hannu ko shi nan malam muna magana kan mazan maliki a hadisin da mazan maliki suka suka dogara gare shi wata tartibul da wal walmasu, sai da zai maka bayani shi ya shafa ne muna tare sai su minal al-wa'aini malam yake da in da ke shafan nan na suna sun muke magana ne ba na suna muka magana da min al-qu'aini ce daga ku'i daga ku'i mun san ku'i ko inda ake karba agogo ko masha Allah daga ku'i ila al-mir ila mirfaq zuwa ga ainihin mirfaq wuya gwiwar hannu an gane liwurudihi zalika aidan saboda an ruwaito wannan kuma fi sunna a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dai hadisin Abi Bakr radiyallahu anhu qala saboda kuma hujja kuma hadisin Abu Dharr idan Allah ta faɗa shi inda yake cewa wa ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadai alal ardi ko shi hadisin Abu yace manzo Allah ya aza hannuwansa alal ardi da kasa kamar mai buga jiruma ke ko sun mana farawa sai ya kakkaɓe su ya kakkaɓe hannun da ya buga ba wasu ƙasa ba wasu ƙasa za su ɗan lullike mai gani ba to sai ya kakkaɓe hannun sun ma masa abin ma wajen hau sai ya ɗauke hannun wannan nasa ya shafi fuskarsa da shi waidai kuma ya shafi kuma hannuwansa ilal mirfaƙai zuwa ga ainihin ruwa sana kaga hanyar suna ta kawo hadisan da ka nuna shafa yadda mazan malikiya suke magana nan shi ne a shafi huska a shafi hannu da shafi hannu sannan kuma har akai da ina akai da kuma gwiwar hannu duk hadisan da rubuka suna kama mana hujjar yin haka muna tare da masha Allah to to amma abinda abinda na ce zan muku bayani bai kawo mana shi nan ba eh saboda akwai hadisan ga Allah kala alaihi da suka da an karbo ingantattu su ba su da wani mushkila komai babu wanda ya soke su wanda yake a ya da gudu guda kai yake hadisi mun mun mu mafi karanta da kuma yake inda ma fi ka hafa ko da ya buga tsaka ya ce kawai da ka buga ba su guda ka shafi ka ka shafi ka hannu ya isa ya tsitsa ya ishe ka ba sai ka sa birani ba an gane kila ma nan da zai samu na kuma insha Allah to sai ce wani fada'il tayyib ko ya kare da abin nan sunnoni fada'il tayyib wato mustabban taimama mustabban taimama قال الشيخ رحمه الله تعالى malam mai agari ya ce allah ji kansa da rama ya ce wa fada'iruhu abin da an mustafan taimama shi ne a tasiriyar na ɗaya shi ne yin bismillah ka san dukkan al'amari za ka duka ana son kai bismillah ko to wani abin da za ka yi ana son ka gabatar da hannun dama bangaren damar kan hagu to bangaren damar gabatar da bangaren damar kan hagu mustahabi ne haka aka so wata taqdimu zahir zira'i ala batin ai ka san shi ne adadi a madawar malikiya yake ko to yana muka magana cewa ana shafan zira'i ne shi yanzu bai take ba to wata taqdimu zahir zira'i da fara gabatar da wato wajen zira'in kan zaka shafa kawai masu shafa har zuwa nan mai da gabatar da zahirin kira'inka alabani da akan ciki wata ka fara shafar waje su kuma na cikin kira'i wanda shi ne na cin wasu mara ganin ba a ko shafar alubari ba a ko shafar zira'i ka dai ta ga ta ta kawai na'am to wa muqaddami ala mu'akkali ka fara gabatar da gaba tukun na baya ma'ana wajen shafar ka fara da nan gabanci ka gani sannan da saka waro da lafiya an gani to duk wanda da mustahabai sai ma yake albayan ga bayani ne fa kalmar dalilu tasbasbalati malaka ba sai mun bata lokaci ba hujja na ayi bismillah ga kowane aiki ya shude ko da shude ba mun gabatar da wannan na kowane كل امر في بال لم يذكر الله منين وهو تمار الله mun wuce wannan sai mala ya ce wata ya mu fili gusili wani wudu'i mala ya ce ta yin damantawa duk abin da za ka in cikin wanka ne in cikin alwala ne a fara yin dama-dama wannan musafi ne muna ta eh, shi ne cewa gusili wani wudu'i duk kowane cikin wanka ne to ka fara komi su ka fara yin dama tukuna ka yawo in alwala ne ma ka fara wanke dama tukuna hagu to yin haka musafi ne kama marra kariban kamar da ba da dadewa ba ya wuce ya shige mun gani ko ya wada mana ne masa nabi sallallahu sallam eh, ya dai ilal kai kamar da muka ji manzo Allah ya shafi hannuwansa eh, zuwa ga gwiwar hannu falam yarid annahu mata nan bad amin al mulk ila al qaidi amma ba a to cewa daga nan ya soma daga daga nan ya soma gwiwar hannu ya gangaro ba wata amma wato haka iya ne ya fi an gane to waɗannan su ne abin nan bayanin mustabai bai da wani wahala sai na waki da rubuci in na waki da fiye abin da ke walwale ke mama ma ya ce ba tare ba ta lokaci ba ala rai mawulla ta'ala wani waki da kan rubuci kakka ɓata ba kanka lokaci abin da ka walwale ke mama ka ɓata ke mama kan rubuci kamar alwala ne daidai ne duk ka san kai alwallanka ta kari in kai jirgin ta ya ka zo kai ba ta mazo ka ce jirka in kai kaza in kai ka a duk abinda ka san cewa ma eh alwalla in kai ya kari to shi kenan wannan ma ya kari wala to sai dai ga ƙari ga ƙari kan da alwalla sai dai a ƙara to ga ƙari kan da alwalla sai ma ne cewa ma wala tusalla farida ta ne da tabbin waye ba a sallar farlu guda biyu da taimama guda kamar da alwala ka yi kai sallah ɗari da shi inda ya abu alwala ko ma da alwala ka yi kai sallar farilla ɗari da alwala guda inda ya akwai ba, ya zama ta lalace to amma nan ma da wala fi sallah farilla tsani ba a yin sallar farlu guda biyu a za da la'akar ko magriba da isha'i ko su bayan da sallah duk ba a yi biyu farlu guda biyu bita yammunin wahirin da taimama guda ba a yi kuma taimama lifari gafin malata amma wanda ya taimama don yi tallafi tallar farilla kamar kaya taimama don kai azhar to ta da lahun da wasu bayan ya ci assalamu alaikum da sallar azhar sallar farilla din ya halatta yi na filoli ba da ha bayan ya sallabe sallar farilla din mun ga eh eh to wannan shi ke <clears throat> amma ana son ka juna ba a son sai ka gama sallar azhar ka ƙara assalamu alaikum sai ka je ka dan kaɗa hira can kana nan ka je ka fito bari in na kira ba a zo to to in dai an samu tagara to abin da malam ka wa wa kuma ka ta lalata <clears throat> sai dai ka sake samu kuɗi amma inda cewa assalamu alaikum sai kai nuna to ina so man gama da nasu dole to in ka jona su yayi <clears throat> ka ga bambancin alwala ko to eh ko addu'o'i ka tsaya a bai ba sai dai kana gama haka tashi da nafilan amma su mutsaki haka nan kuma da shafan alqur'ani kana iya ka gama sallah ka shafa alqur'ani kana cikin tsarki yayi wa tsawaf kana iya kuma yin dawafi bayan ka gama sallar farilla kana iya tawafi da da taimaman nan wa tilawati kana iya karatu kuma da taimama nan inda wallahi bayan duk in ka yi niyyar haka amma kuma kamar da na gabatar da bayan wata filas salat sallah da zaman to ka jona shi da sallah ba ka ƙara sallah ka kai wani abu kuma wata kaci ko kana sarki a ma bai ɗaukar wannan kuma duk wanda duka kuma sharadi na biyu kuma walam ya farjil waqt kuma lokaci bai fita ba lokacin wannan sallan nan da kai bai fita ba kun ji sharuɗa wajaza fitar min nafila malai kara jaddada ya fa halatta a ɗauki taimama a yi nafila kullum ma zukir duk abin da mun ka ambata maka amma ina kara jaddada maka illa farilat sai dai farilan kamar da na faɗa maka da su farilla ɗai an ba a ɗaukar taimama a yi soju a yi kuma a ɗauki wannan taimakon nan a ce za a yi la'asar ba a yi in ji malam misali zai kara maka ومن صلى العشاء وندي صلى ya بتاع مولد يجي ماما يجي صلى العشاء يجي ماما كون ba فقام قام للشباب an halatta mai tashi tsaye yana ta assalamu alaikum babu da su tashi shafa insa wal da kuma yi wuturi kuma ba su kullafi ba a dawo ma bayan bayan ya gama sallan farilla in sha biyu kun ga nan gairi da akhir amma kamar da na gabatar ba tare da an samu jinkiri ba da kaji ba kana ta assalamu alaikum sai ka tashi kai shi mai ka da wuturi da taimaman yayi amma an kasi tsaya yi wani abu taimaman nan ta lalace za ka sai ka sake samun jira wa man taimaman min janabati Malaki wanda ya ke ba saboda yana da janaba amma bai samu ruwa ba sai dalilin lokacin sallah ya yi lokacin sallah na batun fita bai samu ruwa ba kuma ba a son lokaci ya fita ko kana da janaba da da lokaci ya fita na sallah gwamnati ko kana da janaba ka buga ke ba kai sallah da ya yi illa ka samu ruwa da ba kai ne kai wanka kun gane amma sallah ka ta ce lahiya da wurin Allah ga ga saboda ba a son mutum ya bari lokacin sallah fita to shi ne to man ce mun min jarabata wanda ya taimaka saboda yana da jaraba ga jaraba jikin shi babu ruwa in ya ce sai ya je ruwa har ya samu ruwa shi wankan da na ba sannan ya ya sallah lokacin wannan sallah zai fita to malam ya niyya ɗai fala budda min niyyatiha ba su makawa da niyyarta niyyar cewa zai yi zai wankan janaba don yin sallah ba su salat wato ya yi halatta sallah ba ta halatta ba a yi da janaba amma shi yanzu niyya ta ya yi halatta sallah da ne da janaba kafin temporary kafin ya samu ruwa ya yi ne wanka ya tsarki sosai amma saboda sallah na kada ku ce ka ga ran da aka yi na'am yana yin nafila bayan ya yi ok mai gana ba kake yi da suna am to na am duk ba abin da zai hana mai yin komi yana yin hasila nan ai ai duk wanda maganganun nan wata rana ba ba ka koya da maganganun da muka yi duk karatun da muka yi wata maza ba ta shi karatun da muka yi wata maza ba ta koyar saboda abin da ita abin da su suka gani to don me za a ce an yarda tun da an yarda da cewa taimakon da ita an na'i ba mai allon ka gani. za ta maganar cewa wa ba a taimama ba a kallon farin da da taimama guda to dalilin ne dalilin ne suke gani da dalilin ne tun da taimakon da shi an na'i biza alwala za ka duk abin da alwala ka yi in yanzu na naɗa ka ni ya kamata yin abu sai ban samu dama ba wani da duba ya sa na naɗa ka da an kai duka komi ba ni ne ba duk shi an na'i da ka idan limamin juma'a bai na in na'ibi ya zo duk abin da limamin nan ya yi in na'ibi na yi liman ya yi duk guda ba to za ka in dai an yarda da taimama ita a makuhin alwala in babu ruwa ko an yi ta babu ruwa kuma abin da ya cin maka babu ruwa ba kuma dalilan ka yi girma ya fada to don ni in ji fawo ba don ni za a ce wai ba a san farilla da ita ba a kada ba a kada ba tun da ai alwallaci an yi da alwallaci ita na ibtar alwallaci to amma nan mu muna magana kan mazan malikiya eh muna kan cewa ba a yarda ai alwallaci ai girma kai na ai farilla biyu ba ko kuma ai abin nan ai Eh, abin in eh, sallar farilla ba a yadda ba sannan ba a yadda kuma a samu wani jinkiri da sauransu tun wanga maza ba ke an gane eh, mai yiwuwa su mazan a ɗin suna da nasu hadisi ka gane inda aka samun takaddama ko da akwai hadisi yana aiwa sai malaman su masu raunin hadisi kamar kamar hadisin shafa zuwa su zuwa nan kaga sun ga a fadi go sun ka bi dige ne da kuma zan ma ta su kyari ne sai sai wannan su ma zan ma ta su kyari ne rauni suna aiki da shi saboda ga hadisi ingantacce annabi ya ce inda ma fi ka da in ka buga kasa ai ka ga ka dauki kai ka sha ka ku da ka kuma hannun nan ta zo hannu ba sai ka yi wala ka dawo ba da gira ba har ka kai da murka kai hmm, haka ɗaya ya haka annabi ya ce kun gane to shi ne menene ne ce albayat ya ani abin da malin sun yi annan nawaki da taimu kun gani abin da ke walwale ke mama hiya nafsin nawaki da ruku shi ne ainihin abin da ke walwale alwala duk abin da ka sani na walwale alwala shi ka walwale ke yi shi ne nafsin nawaki shi da kai shi abin nan guda guda shi ka yi ka gani shi ne naf eh eh na an tace naf wato shi din kamar da wata mace shi din eh yanzu misali in fassara muku abin annab da yake naf ce, annan na nawaqid at-tayyib hiya nafs an-nawaqid al-wuqu' shi dai ne ne na abin da ke wani walwala alwala shi dai shi ne nafs ka gane ku shi ne ku gane da yanzu kamar misali ba ana karatun zaure ba eh mala bakar na da littafin ta risala malam sakataren yana da littafin ta tijiya eh malam usman na da littafin ta askari eh wanda malam usman hawar shi ma yana da littafin ta eh, bulugul marali ka gane ko to sai an ka zo sai malamin gauri ya karanta wa mai risala kuna kallo kuma kuna bibi ka gani to kai an ka karanta malam sakatare malam ibrahim sakatare ka karanta mai risala amma kai ma malam bakar kana da bukata a karanta maka risala kai ma risalan da ka karanta amma ba babu gudan kuke ba kana ji to ke malam ya tambaye ka yake ai kitabin wani littafi kai za karanta an gama an gama yana ta kake ne karatu to mala bakar wani littafi za karanta sai kake nafsul kitab wannan da shi an ma'anar wannan ne da aka karanta dama? ta kadar shi ne nafsul kitab a gane ko kun ji yadda nafsul yake nan ko hmm. to shi ne yake a nan shi ne wato nafsin da wake da shi ne abin nan da ke warware alwallan nan shi ne kuma ka warware ne imam da annan na'iba to kudi ka'ida da annan na'iba an domin wannan na'ibin nan nashi ko da annan kai da annan na'iban an saboda shi ne na'ibin shi taimama shi an na'ibin wa alwala da ka duk abin da ke alwala zai yi duk abin da alwala zai yi ne tema na yi duk abin da ka bata alwalar tema kuma ya yi faru yana ne shi ne to ka ganta wasu malaman suka lake cewa to don ma za a ce don za a ce ba a sallah biyu na farida da kaza kaza kaza tun da duk guda ne kun gane eh, to shi ne menene wakacce ka dama zikiru ha? hujjojinsa ya gabata mun karanta hujjojin wanga a baya kun gane to malam wayo kadu taimu aidan kuma taimama na walwalewa dudu ma kula sana in an samu ruwa da sallah kai ne kan shiga cikin matsala rashin ruwa sai ka zo kai taimama ka bi sharfi ya cika tun da ba samu ba wa idan ta ma an? ma wallah to shi ke nan baka samu ruwa ba sai kai taimama kana batun ka ce Allah wa kamar ka tada iqam sai kai ga ruwa to kai tsaye abinda batun ka ce automatic ke wannan ka ta wanda ne kamar ka yi tuta ne eh baka so masallar da ba baka so masallar ba sai kai ga ruwa to ganin ruwan nan sai wannan ka bar daidai da ka sa, tuta sai ku ajiye yawa sai ka yi abin abin da ɗaya zai sa ba ka ajiye yawa shi da sauran minti biyu wannan da zai fita in ka ce ga ruwan nan sai ka yi alwala ka san cewa ma ya fi alwala ta wuri ko to in ka ce ka kalkule ka auna ka ga cewa to ainihin alwala da ruwa rana na faɗuwa lokacin wannan sallar sa to malam ya taba tun na kuke kai ke ma wannan yayi wannan ga ya zo gudu amma in ba irin wannan ba to kana ganin ruwa ko na ka ta wani shi ne ɗaya kenan kabila salati to ko kuma malami aw bil qudrat al istimal al ma'i ma'al al adad muna da fitu kenan ya dunkule mana magana ko kuma dalilin da ya sa za ka yi kemama malam ba rashin ruwa ba adad ne kasawa ne kasawa ne domin na da cikin shirin da zai sa a yi kemama kasawa ba shi yin yi alwala da ruwan na kasa saboda saboda wani dalili ban iyawa amma ba garuwa? muna tare ga ruwan amma na kasa to shi ko kana nan kakashe saboda ka cancanta yanzu ka yi taimama saboda garuwa amma ba ka amfani da ruwan mali ka nan kasawa ne ko to ka gama ka gama taimama kenan kana mutum ka tada ikama sai kudura ya zo sai iko ya zo da ba ka da iko ka gane ba ka da kuzura da kana da ajar kasa to yanzu sai iko ne ƙarfin yin alwallon yanzu da ruwa kuma ga ruwa to zuwan ikon nan jikinka yanzu automatic kai wa mata wani kamar ta fi tare kai wa mata ya lafi muna ta eh ba ka da ruwa da can babu ruwa dalilin babu ruwa sai kai ke muna magana farko sai kai ke kana batun iqama sai ga ruwa ganin ruwan nan ɗai to kamar ka kita ne taimon ka ta lalata yanzu sai ka bar taimon nan sai ka to kai alwala tun da ruwa a'a na biyu point na biyu a'a ba rashin ruwa bane ruwan akwai shi amma saboda wani lura na jikinka ka kasa yin alwala da ruwa to saboda ka kasa yin alwala da ruwa ta kace to kai ma sai ya fitar saboda ba ka iya gano ka da kai to ka yi taimakon ka ƙara to kana batun ka miƙe ka yi sallah sai ɗaya ka wani ƙarfi ya shigo maka na ikon kana iya yi da ruwan kuma to shigowar ikon ka kana iya da ruwan ba ya wani da mafi taimakon nan kun gane wurin kafin wuce sosai sosai to madalla shi ya sa don ya dukule, ya ce awul kudrati alas kimalil ma'i ko ko mutum na da ikon yin yin amfani da ruwan fa'adal adal bayan da can ya kasa ne amma yanzu ya samu kudura ya samu ikon ne to samun ikon nan ya fata mai kyau da aka sai sai bar wa cuce ma sai ya amfani da ruwa Allah ta mu dai malam duwan da ku kuma ya samu ka kamar da ni na ne azaban ne na kama ko sai ce sharadi idan ta ka alwaqtu lil sai in fa duk wanda magana da muke sai akwai lokaci lokaci isasshen lokacin da kaka iya amfani da ruwan lokacin da kita ba ai na faɗa muke ɗazu na ce ko ga ruwa ko lahiya na ko ga ruwa in ya zama to saura minti biyu rana ta wata ba kai kallon la'akar ba malam ka ka gama ga ruwa ka yi alwala ka auna minti biyu rage da alwala na da da zuwa ta da kama lokacin sallar nan na fita to ku ga taimama ga ruwan fa ga ikon yin taimama ga komi amma kana la'akari da lokaci to ita wani ka buga taimama ka tara sallar nan kana cikin cikin lokacin da ya saba shi ne nan yake wada wata shi ne ce irin ta alwaf in dai lokaci ya ya yawa kenan in babu lokaci fa ga taimama kai ta ba sun sallar nan in faɗin kai rashin don ka samu ne ka yi sallah cikin mai cikin lokaci walakin idan sallah yi mutu to sai dai ga wani hukunci malam idan mutum ya riga ya yi sallah da taimama ya ƙara ya ce assalamu alaikum sun ma wajen dalma ko sannan sai daga bayan sai ga shi samu ruwa ɗaya point guda ku rike wannan au au kadara ala imani ba da faraji min salati ko kuma a da wancan hukuncin nan da ya kawo na mutum da ya kasa yin alwala bai iya ba. amma ba ga ruwan makamanci bai zuru ka zama ga amma bai iya yi ne to sanadiyya bai iya yi hage a haƙi ya yi taimama sai ya yi sallah ya riga ta assalamu alaikum yana ta assalamu alaikum sai ya ji wani tsarki ya shigo shi na yana iya yin alwala amma ba ta asalama ne to malam zai sake sallar sai mu kuma zancen hujji ko a da bai samu ruwa ta ko shi ko ya ce assalamu alaikum sai ga dimbidan ruwa ga ruwa an kawo gudan mutum mai yawa ba ya sallame ba to bai sake sallar kun gane ko kowane kuma daga cikin duka in dai har an riga an ce assalamu alaikum to ba sake sallar an gane ko shi ne ce ba a fara mana salati bayan ya ƙara sallah sannan sai ga iko ko ga ruwa a ah, na mai maimaita ce falaki i'adata ko malayin ce ba magana sake sallah gare shi wa in ta ta waqt ko da lokaci akwai lokaci yanzu ba mu ganin cewa ku ai in akwai lokaci ka a ko da akwai yalwar lokaci ba dai ka ce assalamu alaikum ba sannan ka ga ruwa ba dai ka ce assalamu alaikum sannan ka samu iko na nan fan da ruwa wanda da ba su yawa to malam ko da akwai awa biyu gaba kafin wani kafin lokacin wannan sallah ta ba faɗi a kayyar wani lokacin kenan ba to ba ka sake sallah ta yi kaɗai da ka kai ya yi li hadisi abi sa'id al-khudri saboda hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kala da Allah ta faɗa gare shi ya ce tare da rabulani fi safar wasu mutane guda biyu sahabbai na yace rabulani na sahabbai wasu sahabbai guda biyu sun fito sun fito wajen tafiya halin tafiya kamar joni an gani Ba fa hadaratin salat sai sallah ta lokacin sallah halarto wadai ta ba mama ba su da ruwa tare da su fa ta yan mama fa ida tayyiban sai suka yi wuri suka yi taimama wuri wanda yake tsarkakakken wuri suka yi taimakon su a takaici ko gani ba sallah ya sai suka yi sallah su ju sun ma waje dalma filwak tun lokacin wannan sallah da suka sai gashi sun samu ruwa kun ga hukunci da muka yanzu aka ce ba ka yi sallah ko eh in dai bayan ka ci assalamu alaikum ko to fa waje dalma sai suka samu ruwa su biyu filwakati cikin lokacin wannan sallah akwai fiyar wani lokaci to fa a da a haru ma sai zan ke ci ah, tun da mun samu ruwa su da ba ta rashin ruwa wani ta muka yi jimima ko so za mu? shi kan guda daga cikin sai ya alwallah alwala a da arubar wudu'a sai guda ya sake alwala wasu talata kuma ya sake talata muna gani wala bikin al'akar shi gudan nan bai sake ba kuma bai sake sallah ba bai sake alwallah ba bai sake sallah ba muna tare ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai su biyu suka zo wajen muka Allah sar bayan sun dawo da wasan wannan halin tafiyar nan fa ka da sai suka ba shi labari suka kwashi magana suka faɗa muka Allah sallallahu alaihi wasallam zan ka da mu zalika ko da suka ba shi labarin abin da ya faru fa da lil ladhi biyu yu'id sai annabi ya ce wannan da bai sake alwala ba bai sake sallah ba yace asabta sunnata shi kai ka dace da sunna sannan wa ajda atka salatuka kuma sallar ka ta ishe ka wannan da kai din da baka tashi ba yi daram muna ji ko wa qazil ladhi tawadda'a wa ada dalika yace kuma wayo wannan da ya canza ya sake alwala kuma ya sake sallah din nan sai yace wato lakal ajaru marratayn kai ka samu ladabi ka samu lada domin ka yi a kuma ka samu abu amma wuta ce a tsaftar sunnata ya eh, ka kaga wani wanda ka ganin a wani nau'in siyasa ko wani mutu Allah ya mai siyasa ne nan dai ka ga in gobe ya ce kana da hada yi da Allah gobe sun fita wani zai yi ka ba wani dai a tsaftar sunna shi dai amma ka ga an kuntun mai da hankali an nuna cewa yana da ladabi. amma kai wancan da baka sake sallah ba da baka sake alwala ba kai ka dace da su kun gane siyasar da annabi ya sa da gobe hikima saboda annabi mai hikima ne ni a tsabta sunna sai ya ci wancan nakar a gare ni kan ku tana lada a to ni an lada ba ta yi suna ba <laughs> ka gani to wa annahu la tusalla faridatan bi jamin wahid kuma da sha'ani yake ba a sallar farilla ne kamar shari ne muka yi ba a sallar farilla ne da ke guda li hadisi ibn abbas saboda hadisi abdullahi ibn abbas kala ce min as-sunnati kuji min as-sunnati yana daga cikin sunna Allah ya salla dukkan mun illa kada ai sallah da ke sai sallah guda sun ma ya tafi mutu za ta ɗaukura sannan a yi san a koma sabon ma don wata farin labar amma ku biye ce da farko miyar da minar sunnati eh to kaga ko hadisi ne hadisi makufi kenan an ce daga almanzu Allah sallallahu alaihi wasallam eh ya ce amma suna gani aka ce minar sunnati ai hawa yana lailawa in sabi yake mai sunnati kerin daga annabi ka gane to amma dai ka ji abin da annan min sunnati don hadisin ya tsaya ga sahabi ke eh ya ba a rafa yin hadisin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min sunnati yana daga cikin sunna a sake imama ai tallafa rubu guda ba a daukar imama guda ai tallafa farilla guda jama'a an gani wannan duk na wata mazo ba da ke wasu wasu da da wasu kasan wasu su suna ganin kuntun da alwala na ne ga a bisan da wanga ne kuma sun aje shi mankufa ne mankufi don ya tsaya da tsari minas sunnati to bari ma mu sauka kasa mu ji me ya ce? dana eh, ne ce illa ta min wayi sun mace mu mu ukra sai ce wasu sunnati fi kalamin abinda da sahabiyu ko abinda in aka ce sunna cikin zancen in sahabi ya magana ya ce milar sunnati ko don tsarin ila sunnati da bai tsarin sunnati ai zai biya ni ga sunna na sunnati amma kusan ta da wani kusan ta ya ce rawar darin kudi ko darin kudi ni shi to wannan wani bai haƙi da bai amma wannan afahu sun ce mai mai rauni su zo sun raunaka walakin wani da marfu'a sai dai an rawaito kuma wanga hadisi marfu'i aka ce marfu'i da karatun an rafa hadisin har ga masu Allah sallallahu alaihi ka gane ko ala aliyu ala aliyu akan sayyidina aliyu wa ibn umar da ibn umar wa ibn amr bin da dan amr kun gane ko rajula an da gare su an kabar sirar kan hadisin da masu Allah ta tana kai da aka tabi da aka ce an nabi sallallahu kun ga eh amma dai ba wanga ba wanga an nabi sallallahu alaihi wasallam ga wani kadin da ya mawkufa muka duk abin ya tsaya da sahabi ورد موقوفا عن وتش موقوفا كنا سبق إيه عن وتش موقوفا ثم قال وما والمعيرة إيشي حتى تندق عن نفس يا كان نادى المتنجم تو أبن مكرتا بي أنا أقول لك أنا لا يأتينا ومن يأتينا هم Eh? akwai sauran sauran bayani a ah? lokacin fata to mu bar shi ji muka sai mu in mun yi shi na to sai na wuna musu shekaran da mun yi na asiya ma ba ba ko? Wanda ya aiwata na wani.